العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين na mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira <clears throat> kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to lillahi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta ina jin 92 ko دا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أرخصوا فيها فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاخذوهم حيث ثقفتموهم وأولئك مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وهي مسلمة إلى أهله ودية لا ودية مسلمة إلى أهله

قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغيرها na'am <clears throat> alhamdulillahi a kafin mu fassara waɗannan ayoyin ajiya bayanan sallama da na yi ta mana da hukunce-hukuncen sallama akwai hadisin da na ce idan mutum zai sallama ya ɗaga muryansa hakanan nan mai amsawa shi ma ya ɗaga muryansa <clears throat> kasancewan hadisin na ɗauko shi daga tafsirin qurtubi ne ba asalin littattafan hadisi ba na ce wannan hadisin ban san ingancin shi ba kamar yadda na faɗa muku na ce na barwa ‘yan uwa da za su bincika ban je littattafan hadisi ba sannan kuma <clears throat> na barwa malaman hadisi to alhamdulillahi imam na wafrot malam isa malam sani sani isa alhamdulillahi Allah ubangi ya saka masa da alheri <clears throat> ya turo mun abin nan ta whatsapp ya ce wannan hadisin ya tabbata ya ce ibnu hajar Allah ubangiji ya rahamce shi ya ruwaito hadisin a fathul bari a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da uku a haka nan ma ya zo a mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ashirin ya tabbatar da ingancin hadisin da waɗancan da na ambata magaba ɗaya <clears throat> sannan har ya ƙara mana wani bayani ma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wa hirakla da wasiƙa yana kiran shi da ya aika musu su ya ce musu assalamu alamani ba'al huda assalamu alamani ba'al. huda gaisuwan da ya musu kenan yana daga cikin gaisuwoyin da ake yi wa ahlul kitabi <clears throat> sannan kuma assalamu din nan sunaye ne daga cikin sunayen Allah domin assalamu almu'minu almuhaiminu shi assalamun kansa suna ne na Allah subhanahu wataala sannan a cikin addu'a manzo Allah sallallahu Allahumma anta salamu wa minka wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan ita assalamu yana zuwa bi ma'ana gaisuwa kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani ƙalu salaman ƙala salamun ƙaumun munkarun ya zo a nan a matsayin gaisuwa ya zo a matsayin kuma yabawa da kyautata aiki kamar yadda Allah ya ce a harcin annabi isa wa salamun alaihi yauma wulida wa ma ya mutu wa yau yauma yub'athu hayyan wannan salamun a nan yabawa ne sannan ya zo bi mana assalamu assalamatu min kulli sharrin kubuta daga dukka wani sharri kamar yadda Allah madaukakin sarki ce fa salamun laka min ashabil yamin a cikin suratul waqi'a kubuta daga dukkan sharri sannan ya zo bi ma'ana alheri assalamu bi ma'ana alkhairu yace salamun hiya hatta matla'il fajr lokacin da mala'iku suke saukowa a daren lailatul qadari su rarraba arziki su yi abin nan eh, budget da koma da komai Allah ce salamun hiya hatta matsala fajr bi ma'ana alkhairi ne cike da wannan daren har har fitowan alfijir sannan assalamu kuma akwai gidan aljanna da ake kiran shi haka Allah ce lahum darus salam lahum darus salam yana daga cikin sunayen aljanna gidan lafiya gidan kwanciyar hankali <clears throat> wannan duka sako ne daga malaminmu na wafrot malam sani isa ya aiko mun saboda haka wannan duk daga gudunmawansa ne da kuma bincikensa da alkhairin da ya aiko mana da fatan allah maɗaukakin sarki ya masa albarka ya saka masa da alheri kuma <clears throat> ku sashi addu'a gaba ɗaya insha allahu to wannan shine sakon da ya aiko mana ƙarin bayani kenan alhamdulillahi a takaice da ya tabbatar man da wancan hadisin da nace ban san matsayinsa ba ingantacce ne Allah ubangiya mana muwafaka sai abin na a ajiya Allah maɗaukakin sarki ya kasa mana munafukai kashi uku akwai waɗanda suke fiyo munafukai ne akwai waɗanda su kuma munafukai ne amma suna da e, abun nan menene alliance wa muka ce? a'a kawance amma suna da kawance da mutanen kafirai amma waɗanda mu kuma muke kawance da su kafiran da muke kawance da su waɗancan munafukan su ma suna kawance da su a ta ɓangaren ta gefen su can to waɗannan munafukan ba a yaƙansu <clears throat> akwai munafukan da su kuma hasirar su duruhum an yuqatiluhum su kuma sun ce ba za su yaƙe mu ba ba za su shiga ma kafirai kuma yaƙi ba idan kafirai da muke gaba da su za mu yaƙi su ba za su taimaka musu ba su yaƙe mu sannan ba za su shigan mana ba mu yaƙe su to su ma waɗannan an ce kada mu yaƙe su sai Allah ce satajiduna akharina ko za ku samu waɗansu munafukan yuriduna an ya'manukum suna son su samu wato kariya daga ɓangaren ku musulmi wa ya'manu qaumahum su samu kariya daga ɓangaren kafirai ‘yan uwansu, eh? sai dai su suna in between ne, suna so su samu zaman lafiya da al'umman musulmi sai su shigo cikin musulmi da sunan su musulmai ne, shi ne wa'iza laƙulla zina amanu kenan ƙalu, amanna, inna ma'akum, amma inna ma na hannu mustahzi'un ka gane idan suka koma gun ƴan uwansu kafirai sai su nuna suna tare da kafirai sai su ce inna ma'akum ai muna tare da ku kawai eh, ganin mu da kuka yi tare da musulmai inna ma nahnu mustahzi'un izgile kai muke musu to wai su plan din su kada in an zo yaƙi kaga sun musulmai ba za su taɓa su ba za su ce waɗannan namu ne haka nan ma idan kafirai suka zo yaƙan musulmai sai su ce ban da suwa ne da suwa ne waɗannan namu ne to wai su suna gani har abada suna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da peace saboda haka za su yi business ɗinsu su yi kasuwancinsu su yi tafiye-tafiyensu na kasuwanci ba tare da musulmai sun taɓa su ba idan suka je ɓangaren kafirai su ma ba tare da kafirai sun taɓa su ba nan sun ɗebi wani ɓangarensu sun nuna suna tare da musulmai can kuma sun ɗebi wani ɓangarensu sun nuna suna tare da kafirai riduna an bai na zalika sabilan suna sowai su rayu a haka saboda su yanzu in su yi haka har su mutu ba wanda zai kawo musu hari to sai dai Allah ya ce kullama ruddu ilal urki urki su fiha yanda suke kulla maruddu ilal fitnati su fiha za su tsaya in between amma idan za su yi ta studying din yanayin musulmai da na kafiran idan suka ga za a je yaƙi suka ga musulmai ne suka fi rinjaye suka fi rinjaye suna rinjaye suna rinjaye shikenan sai su yi sauri sai su shiga ma musulman sai a bige kafirai idan can kuma aka zo he suka ga abun da yana rinjaya yana rinjaya kafirai za su rinjaya musulmai ana abin nan sai su gudu shine urki su fiha sai su yuton al'irka shine mutu ya yuton da kana tafiya tare da shi kana tafiya tare da shi a mike can ga yayi yi yuton kawai ya juya ya kyale ka to idan suka ga lalle kafirai ne za su samu nasara sai su yi sauri su yuton sai su kyale kuku musulmai sai su shigan ma waɗancan tunda suna ganin za a yi bige musulmai a gama da su to haka ya ce Allah duk lokacin da suka ga wata fitina za ta safi musulmai za a eh, ci nasara akan musulmai urki su fiya sai su yuton su fita su juya sai su haɗa ƙarfinsu da kafurai sai Allah ya ce fa'illam ya a idan irin waɗannan ba su nesance ku ba wa yulku ilaikumus salama su nuna su yi saranda a gare ku sun mika wuya wa ya kuffu aidiyahum idan ba su damƙe hannayensu daga barin taɓa ku ba ku musulmi to fa khuzuhum ku kama su inji Allah waqtuluhum ku kakkashe su haitu saqiftumuhum a duk inda kuka same su wa ulaika waɗannan irin kafiran ja'al wa ulaika ja'alna lakum alaihim sultanan mubina Allah ya ce mun ba ku dama da power ku diran musu ku gama da su kawai ina fata an gane ko to kun ga yanda Allah madaukakin sarki ya rarraba munafukan da can musulmai suna ta abun eh, contemplating ya za su mu'amalanci kafirai eh, munafukai waɗansu ce mummunai ne nan su ce kafirai ne waɗansu mu yaƙe su kai mu basu suna ce la ilaha illallah kai mu yi kaza mu yi kaza mu kaza sai Allah ya ce kai fa malakum fil fi fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu me yasa kuke rarraba kanku ne ku musulmi kullun jayayya akan al'amarin munafukai ai waɗannan gaba ɗaya sun sun zamanto munafukai suna so su badda ku kamar yanda suka bata waɗannan ku kashe su kai tsaye sai Allah ya nuna mana waɗansu munafukai da kada a taba su su shine waɗanda muna eh, zama yarjejen da waɗansu kafirai su ma ta can ɓangaren kafiran suna zama yarjejeniya na tsagaita yaƙi da waɗancan munafukan kar mu taɓa su sai munafukan da su suka abin <clears throat> suka tsaya ba sa shigan muku ba sa shigan makafirai ba sa taƙalanku ba sa shigan waɗancan Allah ce su ma waɗannan kar a taɓa su sai munafukan da su suna in between ba sa taɓa ku suna nuna suna tare da ku can kuma su nuna suna tare da kafirai amma fa duk ran da suka ga za a samu rinjaye a kan ku ku musulmi sai su haɗa kai da waɗancan Allah ce duk a kashe su su ma <clears throat> duk a kashe su me yasa Allah ya categorizing ya rarraba mana irin waɗannan munafukan classes classes don a san wanda za a yaka a san wanda za a kashe Allah ya ce saboda wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an saboda kar musulmi ya kashe musulmi mistakenly ya dauka munafiki ne shi yasa Allah ya wawware mana su ya rarraba mana su ya nuna ga wanda za a kashe ga waɗanda ba a kashewa kawai ya rarraba mana su kala kala sai ya ce saboda ayi avoiding kar musulmi ya wa ɗan ƙwanshi musulmi ya kashe shi ba tare da ya sani ba wa ma kana li mu'minin Allah ce baya bai kasancewa ga mumini bai dacewa ga mumini bai yiwa ga mumini asalin mumini mai tsoron Allah ta yi salihi mai imani a zuciyarsa bai yiwa ga shi ya tasamma dan uwan shi mumini ya kashe shi deliberately voluntarily ya tashi ya kashe shi da gangan ba tare da an tilasta shi ba bayyuwa in ga musulmi ya ta sama musulmi ya kashe shi to wannan musulmin dama ruɓa-ruɓan musulmi ne imanin shi bai kai na mumini ba amma a real mumin mumini na gaske imanin shi ba zai taɓa bari ya ɗau makami ya tasan maɗan uwan shi musulmi mumini ya kashe shi ya halatta jinin shi ba ba zai yiwu ba in ji Allah in ka ga wannan ya faru ga mumini to ya kashe wancan ɗin a bisa kuskure ne a bisa rashin sani ne amma ba zai taɓa yiwa ya kashe ɗan uwanshi musulmi da gangan ba ina fata an gane ko wannan shi ne yanzu misali don kana wani fati ina wani fati wannan fati irin na yahudawa da suke shiryawa su jeho mana sai ya halatta mun jininka in kashe ka saboda Allah dan baka fati na sai ya halatta mun jininka in kashe ka ya halatta mun jinin ka in kashe ya halatta mun jinin ka in kashe wai dukkan mumunai ne musulmai ne Allah ya haramta jinin mumini ga mumini amma fati ta demokradiyya ko fati ko zaɓe ya zo ya ce ya halatta mana har a ɗauki makami a bawa mutum a ce ka je ka kashe mana wane ya tashi yana musulmi ya ɗau makami ya je ya kashe shi Allah ce bayuwa in ka ga musulmi ya yama musulmi ka wannan ba musulmi ba ne amma in mumini musulmi ne na Allah bayuwa ne sai dai abun ya zamanto masa bisa kuskure kawai ina fata an gane ko Allah ce wa ma kana li mu'minin baya yuwa ga mumini an yaqtula mu'minan ya kashe mumini amdan da gangan kenan baiwa illa khata'an sai dai abun ya zo masa ta hanyar kuskure wa man qatala mu'minan khata'an duk wanda ya kashe musulmi bisa kuskure musulmi kenan ya tashi yaje ya kashe musulmi bisa kuskure kamar ya kisan kuskure shine irin kana driving kana tuka mota mutu ya zo kade tsallake hanya ka kade shi kaga kisa ne bisa kuskure ko kuma mutum kana farauta ka harba dabba zaka kana zaka farauci dabba sai kawai mutum ya zo wuce sai ka same shi kaga bisa kuskure ne duk wani abin da ake kiran shi kuskure kamar yadda za mu zo mu yi bayanin irin surorin kuskure da surorin ganganci ya ce wa man katala mu'minan wanda ya kashe mumini khata'an ta hanyar kuskure to abinda zai yi tahriru raqabatin mu'mina sai maza maza ka je ka enta bawa ko baiwa mu'mina ka enta ta in kana da bayi kenan in baka da bayi kana da kudin sayan bayin kuma akwai su a kasuwa ana sayarwa sai ka je ka sayi baiwa mu'mina sai ka je ka sayi bawa mu'mini sai ka enta shi ka yi replacing din shi da wancan ran da ka ka kashe kenan yawa kun san bilal ai mumini ne ko musulmi ne kuma yana bawa ana azabtar da shi sayidina abubakar ya saye shi ya je ya yanta shi ya sai bayi da yawa ya yanta su sayidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu to wannan shine ka kashe rai anan to ka sayo madadin ran kuma ka yanta shi ka yi replacing din shi ka maida shi gurbin wancan da aka rasa ka cike gurbin kenan wannan abin da za ka yi tsakaninka da Allah kenan domin shi ya halicci ran to ‘yan uwan shi wannan da ka kashe fa danginsa relatives nasa magadansa sai Allah ce wa su kuma yaka ba su diya wadiyatun musallamatun ila ahalihi sai ka ɗauko diya ka bawa ‘yan uwansa illa an ya saddaku sai dai idan suka ce sun yafe sun bar maka sadaka a fi sabilillahi sun yafe ba za su karbi ko kobo ba to nan ne wannan abin nan ya zamanto maka wato an yafe maka shi diyan yanzu kamar yanda kididdiga ta ƙarshe din nan ta nuna diyan rai a yanzu miliyon talatin da bakwai ne 7 miliyon 680 da 50 kobo wato miliyan 37 da dubu ɗari shida da tamanin da kobo hamsin a da naira hamsin shi ne diyar rai idan mutu ya kashe rai bisa kuskure kenan ina fata an gane ko wannan shi ne yadda ya zo mana latest kenan a abin nan a yanzu to wannan shi ne za a ɗauka a ba ma a ba wa ‘yan uwa da magada su rarraba sai wata hariru a sai menene eh, illa an ya saddaku fa'in kana wannan idan musulmi ne ya kashe ɗan'uwanshi musulmi kenan wanda dukansu musulmai ne iyayen mamacin wa in kana min ƙaumin idan wanda ka kashe ɗin bisa kuskure ne min ƙaumin aduwin lakum wato ya fito ne daga maƙiyanmu wato shi kaɗai ne ya musulunta amma iyayen shi da ƴan uwan shi da dangin shi da komai su kafirai ne shi kuma sai ya musulunta kaga ya zamanto namu to sai mutum ya kashe shi yanzu ka kashe mumini amma wanda ƴan uwan shi gaba ɗayansu kafirai ne makiya ne na musulmi shi kuma wanda ka kashe wa huwa mu'minun to Allah ya ce fatahariru raqabatin mu'mina abinda za ka sai ka sayo bawa ko baiwa ka ‘yanta ko kuma in kana da ita ka ‘yanta kawai babu, ta, babu zancen a ba su diya su ba za a ba ‘yan uwanshi da relatives nashi ba za a ba su diya ba wannan 37 miliyon 600 uh, abin nan da ‘yan kai ɗin nan ba za a ba su ba wai domin su enemies ne makiya ne in ka ba su kayi empowering nasu in ka ba su wannan irin kuɗin ka ƙarfafa su ka ƙarfafa musu tattalin arziki da za su iya amfani da shi su yaƙi musulmi in aka ba su wannan maƙudan kuɗin tun da su abokan gaba ne akwai yaƙi a tsakaninmu to ka ba su su ƙara sayo makaman da za su yaƙe ku da shi kenan sai Allah ya ce to abinda za a yi kawai abinda ke tsakaninka da Allah shine haƙƙin Allah kawai za ka yi shine ka yi azumi a ka'yanta bawa ko kuma baiwa wa in kana min qaumin idan wanda ka kashe bisa kuskuren shi mutane ne eh, shi mumini ne daga cikin mu huwa mu'minun amma yan uwan shi din nan ba musulmai bane sai dai akwai alkawari tsakanin mu da su na zaman lafiya babu yaki babu takala babu komai tsakanin mu da su akwai wani agreement na cewa mu musulmai ba za mu yaƙe su ba su ma ba za su yaƙe mu ba sannan duk wanda ya taɓa su za mu ya haɗu mu yaƙe su wanda suka taɓa su su ma akwai alƙawari duk wanda suka ka mana hari su ma za su zo su haɗu da mu su ba mu guduma mu yaƙi waɗanda suke yaƙanmu irin wannan yarjejinan tana tsakaninmu da su ina fata kun ga ba musulmai bane amma albarkacin wannan yarjejeniyar da take tsakaninmu da su muka kashe wani musu dan uwa kuma musulmi ne dan uwan to bayan ka ‘yanta bawa ko baiwa wannan haƙƙinka tsakaninka da Allah kenan shi diyan wannan miliyan talatin da bakwai da dubu ɗari shida da ‘yan kai ɗin nan kana iya ba su ana iya bawa ‘yan uwa domin ba za su yi amfani da shi wajen yaƙanmu ba dama mu akwai na babu yaƙi tare da mu in ka ba su ma suka sayi makaman ko suka abin nan to makaman za su amfane mu domin akwai yarjejinan ran da waɗansu suka kamana hari su za su zo su me su taimaka mana so in ka ba su su wannan ba hatsari ba ne ga musulmi shi ne wa in kana min ƙaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi kawai sai a je a ba su diyan wannan babu matsala tunda ba a faɗa ba a yaƙi wa tahriru raqabatin mu'minatin kuma wannan ka bawa bangaren su yan uwan mamaci kenan tsakaninka da Allah da ya halicci ran kuma sai ka je ka inta bawa ko baiwa mu'mina faman lam yajid wanda ya je bai samu baiwar ba kamar yanzu lokacin mu yanzu babu bayin babu su a kasuwa kuma kai baka da su yanzu kaga babu su to menene substitute menene madadin abinda zaka yi na wannan bayin bawar ko bawan da ko baiwar da baka samu ba shine fasiyamu shaharaini mutatabi'aini sai kai azumin wata biyu masu bin juna babu break babu yankewa to hakan in kai to taubatan minallahi Allah zai tuba a gare ka ka nemi tuban Allah da yafiyar Allah Allah zai yafe maka wa kana Allah shi Allah madaukakin sarki aliman yafi sanin me yasa yasa waɗannan dokokin yace waɗannan Abasu? basu waɗancan kar a basu nan kai azumi nan ka in baka samu baka enta baiwa nan kaza kaza ka bada diya menene duk Allah ya fi mu sanin dalilin da yasa ya tsara waɗannan hukunce hukuncen kuma hakiman Allah mai hikima ne ko mai iya hukunci ne Allah mai hikima ne kuma mai iya hukunci ne mun ji wannan wajen kisan kuskure kenan a nan kafin mu yi gaba akwai bayanai sosai abinda ya shafi dokokin kisa a addinin musulunci na farko a shari'an musulunci Allah ya yi ta ne don ta kula da abubuwa guda biyar Allah ya turo annabawa da manzanni don a kula da abubuwa biyar Allah ya saukar da littattafai zabura da injila da attaura da sufi Ibrahima da sufi Musa da kuma alkur'ani mai girma don kulawa da abubuwa biyar waɗannan abubuwa biyar waɗansu abubuwa ne necessity ne na rayuwar ɗan adam wanda in babu su duk duniyan nan ba za a samu salama da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba su ne rukunan zaman lafiya su ne ginshikan zaman lafiya kuma ta dalilinsu ne aka aiko manzanni da annabawa ta dalilinsu ne aka saukar da littattafan samaniya ta dalilinsu aka tana da wuta ta dalilinsu aka tana da aljanna su ne ake kira addaruriyatul khams na farko musulunci ya zo ne don ya kiyaye hifzuddin don ya kiyaye addini a kiyaye addini kada a yi shirka da Allah kada a hada Allah da wani kada a rike gumaka kada a rike wani abu wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, abinda annaba suka zo su tabbatar kenan shi yasa dukkan annabin da ya zo zai ce ya qaumi ubudullaha malakum min ilahin ghairu ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta sai Allah ku rike Allah kawai walaƙad ba asna fi kulli ummatin rasulan kowace al'umma mun aika mata manzonta menene saƙon da yake zuwa musu da shi Ani ibudullaha ku bauta wa Allah shi kaɗai wajitani buttagut ku nisanci duk wani ɗagutu wannan shine ajanda na farko kenan da aka aiko annaba su tabbatar da an bauta wa Allah shi kadai a doron kasa ba a hada shi da shirka ba wannan shine manufa kawai shine masirrin mar a halittanka eh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liwahidun sai dai su kadaita ni a bautata a bautata mun a kadaita ni wajen bauta kawai shi yasa yace umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wannan shine farko kenan shi yasa aka wajabta jihadi ga duk wanda yace ba za a kira zuwa ga Allah ba aka wajabta jihadi idan har ka shiga musuluncin nan kace zaka fita kai ridda sai Allah ka punishment shine a kashe ka man baddala dinahu faktuluhu babu tilas wajen shigan shi amma in ka shiga ba fita za a kashe ka in kai ridda wannan shine ka'ida kenan nabiyu biyu shine a kiyaye addinin ta bangare biyu ne shine alfi'ilu a ce kayi da kiyaye addini ta bangaren ka bari kayi din nan ka tsaye da sallah ka bada zakka kayi azumi ka je haji ka kyautata marayu ka ci yadda miskinai ka yi kaza ka yi kaza addinin ana kare shi ta ɓangaren ka aikata shi sai ɗaya ɓangaren ka bari ka bar shirka ka bar bidi'a ka bar saƙa wa Allah ka daina eh, bokanci ka daina cewa ka san ilimin gaibi ka daina ka daina ka daina ta haka ne addinin Allah abubuwa biyu ya nema ka yi ko ka bari abu na biyu shine kare rayuka shine manufan shari'an musulunci kenan a kare rayuka Allah ya halicci mutane ne wa min minhuma rijalan kafiran wani sa'a ya halicci mutane ne don su rayu with a purpose shine su bauta ma Allah su rayu ka bar mutane su rayu kada ka yadda ka kashe rai kada ka yadda ka kashe wani ka yi terminating in rayuwan shi ka datse rayuwan shi ka bar kowa ya rayu sai lokacin da Allah ya rubuta masa ranar mutuwansa wannan shine ma'anan shine hibzun nafsi kenan a kiyaye rayuka kar a kashe rayuka kar a salwantar da rayuka Allah yana so su rayu ne su bautata ma Allah subhanahu ta'ala. game da wannan sai aka haramta kisan kai aka haramta ta'addanci wa mutum to shine malaman shari'a eh, sai eh, na uku shine kare tsarin haihuwa yawa game da wancan sai aka sa wanda ya kashe rai a kashe shi wanda ya ma wani ta'addanci shi ma a masa irin ta'addancin da ya yi in ta'addanci kai ka cire mutum ido sai a cire naka yawa in har ce ka yanka mai a yanka naka in kunne ka cire mai a cire naka in ka kashe shi kai ma a kashe ka ta Allah ya kawo hukunci wannan don a samu mutane su rayu walakun fil qisasi hayatun ya ulil albab sai na uku kare tsarin haihuwa ana son yan adam su yi ta haihuwa su yi ta haihuwa su yi ta haihuwa a doron ƙasa. amma sai Allah ya tsara mana haihuwan ba kamar dabbobi ba kawai mutum ya gama ce kawai ya yi sha'awa ya je barbaranta da haihu a je can ya ga wata ya barbaranta a haihu wata rana yar ta girmama mutum ya ganta bai san ita ce ba ne shi ma ya yi barbaranta yadda raguna suke yi rago sai ya barbaran uwar in ta haihu ya zaga ya yi barbaran yar in ta haihu ya zaga ya barbaran jikar in ta haihu ya zaga ya yi barbaran kakan ya yi barbaran yar wancan ya yi barbaran kanwar wancan duka matan shi ne kawai shi to idan aka bar musulmai a irin wannan tsarin ka ga mace misali ta yi zina da ita ta ɗau ciki kun rabu ta je ta haihu ko ta yadda yaron an ɗauke shi menene wata rana kuma ta girma ka ganta ka ce kana santa ka aure ka aure ta kuma ko ka mutum ya sadu da ita ya sadu da yar shi at the same time kuma ya mai da ita matan shi ka gani to haka za a yi ko kuma ɗan da ka haifa ya zo ya ganta ya ce yana so baba na ga wata yarinya bai sai yashi bace ko kanwar shi kai ne ka haife ta kuma ka haifi wannan ko ba haka ba ko kanin ka zo ya ganta yana so ya aure ta kaga baffanta ya aure ta kenan domin kai ya kai wan babanta ne Sanin babanta ne ya aure to he kaga abubuwa ya rikice ko an zo ga rabon gado ma sai ka rasa to sai Allah ya ka tsari yanda za a haifi 'ya'ya su san wannan babana ne wannan baba ta ce wannan kakana ne ta bangaren baba kakana ne ta bangaren mama ya ta ce kanwa ta ce jika na ne menene Allah ya kawo tsari to shi ma bangaren kare tsarin haihuwan auratayya sai Allah ya umurni da abu biyu da farko sai ya umurni da auren ya yi umarni da a yi mai auren fanki huma ta balakun minan nisa'i masna wasu thulatha wa ruba'a ko wa in khiftu alla ta'dilu fawahidatan ya umurni wa ankihul ayama minkum was-salihina min ima'ikum ya ma'ashara shababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj duka ak shari'a ta nan bangaren ta yi umarni ayi auren ta nan bangaren kuma sai ta ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan وَسَاءَ سَبِيلًا وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ غَبَادَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا duk gashi nan aka haramta zina a nan don wannan tsarin nan kuma aka yi umarni da aure don tabbatar da wannan tsarin sai kuma kare hankali abubuwa abu na uku kenan shari'a ta zo don ta tabbatar da cewa hankalin mutum ba a gurɓata shi bayana nan shi yasa Allah ya haramta dukkan wani abu na maye duk wata kwaya duk wani hayaki duk wani abun sha na ruwa ruwa da zai gurɓata hankalin mutum ya mai da shi mahaukaci Allah madaukakin sarki yayi menene ya ya haramta shi sorry a can na wajen haihuwa sai Allah ya kawo doka wanda yace zai saba wannan tsarin in baka taba aure ba ka saba wannan doka amma bulala ɗari in ka taba yin aure ka saba wannan tsarin kuma a maka me a jefe ka har mutuwa saboda i maintaining wannan law din da ka'idan da dokan sai hankali shi kuma an aiko shi ma domin da hankali Allah ke mu'amala da kai mun karanta wala taqrabu salata ko wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun mun ce in ka haukace Allah ya fita harkan ka ya rabu da kai yan uwanka matanka 'ya'yanka danginka kowa ya rabu da kai saboda hankalinka ya ɓace. ba a amfani ba a hulɗa da kai kuma wajen kare hankali shi ma shari'a sai ta bada kare hankali a aikace physically shine karkasha kayan maye ka haukace akwai kare hankali ma'anawi shi kuma kada a yadda a shigo wa mu musulmi da wani tunani da zai brainwashing in menene kwakwalwansu a shigo maka da wani irin fikira wani irin ideology da zaka gamsu cewa ƙur'anin nan ma ba na Allah ba ne wani irin tunani da zai gurɓata hankalinka lalata hankalinka ka yadda har ka gamsu cewa Allah baya nan in existence Allah ma baya nan ma duk zance ne wai cewa Allah yana nan duk zance ne a kawo maka wani irin tunani a yaƙi ƙwaƙwalwanka a gurɓata ƙwaƙwalwanka har ka gamsu ka yadda cewa ba ma wata aljanna ko wuta ko wani siraɗi ko wani mizani ko azaban kabari ko ni'iman kabari ko wani mala'iku wai za su tambaye ka a kabari su ta da kai duk wannan abu a samu ba ka yadda da shi ba ka gani ko a ka maka wani tunani da wani irin afkar a nuna maka sayidina usman kafiri ne abubakar kafiri ne umar kafiri ne nana aisha kafira ce nana ah, ah, hafsa kafira ce muawiya yazidu menene ka yadda da wannan tunani har ka galla antan waɗannan bayin allah ma samun lada ne kaga wani irin ideology da tunani ne aka gurɓata ƙwaƙwalwan ba wai giya bane ko kayan maye A aka maka wani tunani ideology ka rika ganin shugabanni kafirai ne ka rika ganin cewa musulmi ma kafiri ne jinin shi ya halatta a nuna maka kaza kafurci ne kaza kafurci ne ka zamanto bala'i wa al'umma ku duba irin tunanin da aka kawo mutanenmu da matasanmu a nuna musu an canja musu tunani cewa an eh, su zo su yi jihadi amma jihadin a ina a masallatai ta daban a masallaci shine jihadi ka samu musulmai suna sallah ka bude musu wuta shine jihadi ka samu yara da mata a kasuwa ana ciniki ka ta dabam su halaka gaba daya shine jihadi ba ku ga irin wannan tunanin bala'i bane ai mun san jihadi ana yin shi a filin daga ne tsakanin musulmi da kafiri sannan mun san dokokin jihadi sun tsare mutuncin mata ba a yaƙansu ba a yaƙan yara ba a yaƙan dattawa kai zo mu duba wannan tunanin dan Allah bai fi na giya gurɓacewa ba a ce gashi nan an tara matasa an sanya musu wani irin tunani na jihadi ku zo ku yi jihadi za ku samu aljanna ku ne farko da za ku yi shahada ku shiga aljanna amma jihadin a masallatan juma'a za ku je kuna yi kuma sun gamsu kuma sun yadda yaushe za ku yi ta da bom yaushe za ku yi harbi idan aka kabbarta ana sallah kuma aka gamsu to shi yasa kare hankali a musulunci ya kasu kashi biyu kare shi daga kayan maye daga gurɓata da kare hankali da dukkan wani mugun tunani da za a tura wa ƴan ƙasa ya lalata hankalinsu su rika hallaka kayan al'umma yanzu kalli ƴan kudanci a nan tunaninsu shine a fasa bututun mai a ragargaza shi a ragarkaza duk wani abin da maslaha ne ga al'umma a sanya so kaga irin wannan tunanin shi ma gwamnati sai ta rika monitoring wani irin tunani ake so a ɗura wa eh, 'yan ƙasa na duka ina fata an gane ko to kare hankali ta waɗannan guda biyu shi yasa a rika bincike wani irin littattafai ake koyarwa na tsantsan musulunci ne na sunan manzo Allah da ya zo da shi ko waɗansu littattafai ne na tada fitina duka a kare to sai kare dukiya shi ma shi yasa a can wanda ya gurɓata hankalin shi aka kama shi ya sha giya yayi maye bulala tamanin ake masa mu duba saudiya yau in zaka shiga shiga su aka kama ka da kayan me kwaya hukuncin me filifin in ka shiga hukuncin me indonesia in ka shiga hukuncin me kisa domin ka shiga ka gurɓata ƙwaƙwalwan 'yan ƙasa to ka haifar ƙasan da bala'i da musiban da ba zai ƙare ba ku duba abin da matasanmu suke a cikin gari sun fito shara in ka ji an fito shara ka ce ka alhamdulillahi matasa masu tarbiya amma sharan ashe da gariyo ne mu duba da adda da takwabi da fafau wani irin abu a faɗan layi kawai ƙaramin yaro mace ne a'a namiji dattijo ba mai kukuta kai a sassare kowa a yi bata eh, eh, structure na mutum kawai a tafi wai ayin shara a bar waɗansu a mace mu duba irin wannan yaran da aka haifa kuma na anguwan kuma kowa ya san su suke wannan mutumin da zai shigo da kwaya ya maida. ‘ya'yanka iri waɗannan ya mai da jama'arka iri wannan lalle abun a yaƙi wannan mutumin na ya kamata a fara kashe shi kafin ya kawo abin da za su sha su kashe jama'a shi ɗin ya dace a kashe shi yasa yana daga cikin dokan musulunci duk wanda yake sana'an iri waɗannan abubuwa a kashe shi inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa ya tsauna filardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard zalika lahum khizyun fil hayati Duniya wa lahum fil akhirati azabun azim sakamakon iri waɗannan Allah ce a musu mugun kisa a raba su da society wannan shine Allah ban ya rufa mana asiri sannan na biyar shine hifzul mali kare dukiya musulunci ya zo don ya kare dukiya eh dukiya shine rayuwar ɗan adam ya dogara da ita shine halal ɗinsa shine rufin asirinsa shine mutuncinsa mutuncin iyalansa mutuncin ƴaƴansa mutuncin iyayensa tattalin arzikin kasansa tattalin arzikin marayansa shine da shi zai yi ibada ya je haji da shi zai sayi rago yayi yi hadaya yayi fidiya yayi layya da shi zai yi menene ah, zai fidda zakka da dukiyan nan koma da komai to nan dukiyan tana da matsayi a wajen Allah shi yasa Allah ya sanya doka ya yi umarni da abu biyu a nemi dukiyar nan kuma ya yi umarni kada a lalata dukiya. Allah maɗaukacin sarki ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu idanu nudiya lissalati min yawmil juma'ati fas'au ila zikirillahi sai ya ce wa zarul bai'a. Can a ƙarshe ya ce, Fa'iza ƙudiyati salatu fantashiru fil ardi me ya ce, min fadlillahi ku je ku nema daga falalan Allah wa ahallallahu al wa harrama riba wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah Allah ya yi umurni mutu ya je ya nemi arziki har manzon Allah ya yaba wa mutanen da suke neman me guminsu da kansu ya ce ɗayanku ya ɗau igiyoyi ya shiga daji ya karyo itacen girki ya ɗaura ya ɗora a ka ya zo ya sayar abinda ya samu ya je ya ci ya ciyar da iyalinsa ya fi masa alkhairi ya rika zuwa yana roƙon mutane sawa'un an bashi ko an hana shi dai akwai wulaƙanci manzo Allah ya yi kasuwanci ana biyan shi ya yi kiwon dabbobi ana biyan shi annabi Da'ud sun yi sana'an kira ana biyan su kowa yayi sana'a babu annabin da ya zo bai da sana'a sai yanzu a zo a ce kai ka zauna sana'ar ka bara kuma a ɗaura maka gindi kuma a jawo maka ayoyi ka gani yanzu da za mu daga hannu duka mu ce duk mai goyon bara Allah sa ƴaƴan shi daga sama har ƙasa su zauna a sana'ar bara ba zai yadda ba to amma kuma ya nuna wa 'yan mutane a yi ɗin har ya ja aya shi kuma ya laɓe nashi ba sa yi ya kamata ka so wa kan dan uwanka musulma ai abinda kake so wa kanka in kana so musu bara ka so wa ƴaƴanka in ko baka so wa ƴaƴanka bara kar ka so ma ƴan waɗansu ina fata an gane to wajen neman dukiya kenan Allah ya umurni a nemi dukiya ya yadda mace ta mallaki dukiyanta namiji ya mallaki dukiya ta ɗaya bangaren sai ya hana kuma kada a yi sata ka gani kada ka bama wawa dolo gaula wanda bai da wayo dukiya wala tu'tu sufaha'a amwalakum kada ku basu kada ku yi sata kada ku yi riba kada ku yi algishu kada ku tawaye mudu kada ku sai da mai kyau da mara kyau kada ku yi dauke duk waɗannan abubuwa don a tsaftace dukiyan a kare shi wanda kuma yace shi sai ya saba wannan dokar Allah yace a yanka hannun shi da ka miƙo hannu za ka taɓa abinda da ba naka ba Allah ce a datse nan ɗin a datse nan ɗin gobe in ka miƙo ɗayan Allah ce a datse nan in ka tashi za ka yi haka ka ɗauko Allah ce a datse kafan shi kuma wanda ya har ma ka samu ka taho ɗin duk sai an ciccire wannan gaɓoɓin to ka ga musulunci ya zo ya kare waɗannan duk duniya in baka zauna zaman lafiya da Allah ana shirka ana bidi'a ana sabo ba a zauna lafiya da Allah ba shine ana shirka ba a kare addini ba to baka da zaman lafiya ma kwata-kwata a duniyar matukan baka zaune lafiya da mahaliccinka sai kuma a kare rayuka a kare tsarin haihuwa a kare hankali sai kuma wannan wannan shine to mu dauko na ran shi ta'addanci ga rai ta'addanci ga rai ya ta'addanci ga mutum ya kasu kashe biyu shine ko kai ta'addanci wa ransa gaba daya ka kashe shi ko kai ta'addanci ma waɗansu gaɓoɓin jikinsa ka tsinka su ka yanke mai hannu ka cire mai ido ka yanke mai kunne ka cire mai kafa to shine ta'addanci ga ɗan adam yanda ya kasu kenan ko ta'addanci ga ransa ko ta'addanci ga abin da bai kai rai ba shine gaɓoɓin ɗan adam to ta'addanci ga ran ne ya kasu kashi uku a musulunci akwai alƙatlul amdi kisa na ganganci alƙatlul amdi kisa na ganganci a shari'ar musulunci shine an yaksidal insanu adamiyan ma'asumar dami bi alatin yaglibu ala zannihi mautu biha galiban shine mutum ya tasan ma ɗan uwan shi mutum wanda kuma ya san jinin shi ya haramta a zubar ya tasan mishi da makami wanda a galibi ya san in ya daba masa zai mutu wannan shine ke nuna cewa ka san ma mutum gadangadan za ka kashe shi ka tasan ma mutum musulmi da ka san jinin shi ya haramta da makami da duk wanda ya gan shi ya san 99% wannan makamin yana kisa ka ta san masa ka daba masa wannan shine kisan ganganci to idan kisan ganganci ya samu akwai haƙoƙi guda uku haƙƙin Allah da yace karka kashe ranka kashe ba zai taɓa yafe maka ba sai ka zauna ka yi taubatan nasuhan ka zauna ka yi ta istighfari ka ba wani abin da za ka yi Allah ya yafe maka saboda a kisan ganganci a kuskure ne ce in ka biya diya kawai ka yi azumin sittin amma na ganganci ba abin da ya ce za ka iya yafe maka sai dai ka zauna zama na musamman kai wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima nan ne zai gafarta maka ka tuba ka ce ka daina ka zo kai ta ayyuka na alkhairi nan ne Allah zai yafe maka tsakaninka da Allah kenan sai abu na biyu wannan haƙƙinka da Allah kenan sai haƙƙin su ƴan uwan wannan mamacin da ka kashe magadan shi akwai haƙƙi uku da ya rataya da Allah ya ba su zaɓi option yawa idan aka kamo ka kai da ka kashe musu ɗan uwa sai a zo a ce ina suwa ne suwa ne ga wanda ya kashe muku ɗan uwanku. shari'a ta ba ku zaɓi uku ko su zaɓa a kashe shi ko su ce sun yafe kisan a ba su diya ko kuma yafiya ina fata an gane ko shi ne alƙisasu addiya awil afu ko afuwa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsani dhalikum takhfifun min rabbikum rahma. rahmah to idan ƴan uwanka ƴan uwan mamaci suka ce sun zaɓi kisa shi ma a kashe shi sai a kashe shi shi kenan idan suka ce a mun yafe kar a kashe shi a ba mu diya kawai sai a ba su miliyan talatin da bakwai ƴan kan nan da muka faɗa ina fata an gane idan suka ce a'a da kisan da diyan mun yafe mun zaɓi afuwa sai mu ya tafi free ya je ta istighfari tsakanin shi da Allah subhanahu wataala idan ku yan uwan mamacin ku goma ne tara suka ce sun zabi a kashe shi sai ɗaya ya ce shi a bada diya to akan bi ra'ayin wannan ne sai a barzancin kisa domin babu 99% kisa ko 90% kisa babu shi to duka sai a bar wannan din sai a koma diya din ina fata an gane to wannan shine haƙƙin da ya rataya ga abin nan shi kuma ran da ka kashe fa rai guda ɗaya in ka kashe shi akwai haƙƙin Allah mahalicin ran kaga shi ka je ka nemi tuba menene da su ya yafe ma tsakaninka da shi idan kuskure ne da kayan azumin nan sittin tsakaninka da Allah kun warware ina fata an gane ko ko kuma ka yanta bai wannan ko bawa tsakaninka da Allah kun warware haƙƙin Allah kun gama sai haƙƙin ƴan uwan wanda ka kashe shi kuma in sun zabi diya in ka ba su kun warware da su in sun ce sun yafe kun warware in sun ce a kashe ka kun warware to sai haƙƙin shi wanda ka kashin gobe kiyama yawa kwanan na ya gina gidan shi tsab zai tare ka kashe shi kwanan na ya sayi mota ka kashe shi yana cikin jin daɗin shi da walwalar rayuwan shi da buri kaza kaza kaza ka je ka kashe shi kawai shi kuma shine zai shake ka a gaban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atadruna manil muflis al muflisu min ummati sahabai suka ce man la dinara lahu wala dirham yace al muflisu min ummati man ya'ati yawm al qiyamati bi hasanatin ko wa ya'ati faqad shatama hadha faqad daraba hadha wa qatala hadha wa safaka dama hadha shine zai rike ka a gaban Allah yace ya Allah wannan ya kashe ni ya zubar mun da jini na amun hisabi ya Allah a rika ɗebon ayyukanka ana biyan shi manzo Allah ce za a za a tura wanda ka kashe a gobe kiyama kan ayyukan alherinka a ce yayi taɗi ba sai ya gaji ba wani wanda za a kayyade a ce a'a ya isa ya isa ya a ce kai taɗi ba sai ya ishe ka kana gani zai rage wani abu to haka in ka kashe mutum shi yasa manzo Allah sassale ce la ya zalul mu'minu fi fushatin yawmal qiyamati malam yusuf daman haraman wato musulmi ba zai gushe cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba gobe kiyama matukan babu jinin wani da ya zubar wato idan ka je kiyama ba jinin wani a wuyanka da ka kashe to manzo Allah sassace duk abin da zai biyo baya mai sauki ne ji manzon Allah sallallahu alaihi kaga wannan haƙƙin shi kenan to ina fata an gane ko to wannan shine abin da ya shafi a kisan ganganci to muna da shibhul amdi ko kuma al'amdul khata ko kuma al-khata'ul amd sannan muna da al-qatlul khata kisa wanda yake in between sai kuma na kuskure shine shibhul amdi shine kai intending ka bigi mutum kai niyya ka bige shi amma baka yi niyan kashe shi ba sai ya mutu da kuma abinda menene baya kisa duk wanda ya ga abun ba ya san wannan abun da ya ba kisa da shi kai amfani ka ke shi sai Allah ya kaddari mutuwarsa ta nan kaga nan kai niyan ka ke shi din amma baka yi niyan ya ka kashe shi ba kuma abinda kai amfani da shi din ba wanda yake kisa ba bane shine qatlul khata'il amd ko shibhul amd ko amdul khata' an samu intention na dukan sai ya ɗauki ɓangare na ganganci nan kuma abin da ka yi amfani da shi ɗin ba mai kisa ba ne ya ɗauki ɓangaren kuskure sai ya tsaya in between to shi ma wannan abin na diya ne kawai to sai e, kisan alhata duk za mu zo mu yi su da izinin Allah gobe don ‘yan uwa su san su za mu shiga da za mu suicide mutum ya kashe kanshi za mu shiga da kuma accident moto accident idan mutum ya kaɗe wani duk suna ƙarƙashin wannan wa man yaktul mu'minan khata'an ko amdan duk zamu yi su don a warware ayan sosai mutum ya san uh, matsayin rai ya shafa wa kanshi ruwa kuma idan kuskure ya same shi ya san yadda zai rama wannan abu da fatan Allah ubangi ya samu dace mana muwafaka amin ya rabbal alamin alaikum salam wanda ya ce mutum ne ya musulmai suna sabon Allah su da ko da na'am to ba zai musu sallama ba saboda a cikin yanayin da suke ɗin na saba Allah ne subhanahu wataala sai dai ya ce sannunku idan suka ce ya kuma sannu ba sallai ce eh to abinda kuke ne ai ba wanda za a muku sallaman bane shi mai sabo ka masa wata mu'amalan da zai gane cewa lallai lallai wane ga dalilin da yasa ya mun iri wannan mu'amala ya gane ya gane wannan shi ne ya akwai wakilci wajen amsa sallama na zo na samu mutum biyar na ce assalamu alaikum rahmatullah sai ɗaya ya amsa a su yayi yayi musulunci yayi umurni umarni da haka ko da yake waɗansu malamai suna ganin kowa wajibi ne ya amsa saboda Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha rudduha dinnan umurni ne na kowa idan aka masa sallama ya amsa amma a laduban sallama da yanda shari'a ta zo da su idan mutum ɗaya yayi ma masu yawa ɗaya ya amsa ya wakilci masu yawan yayi ko ko masu mutane da yawa suka zo waje sai ɗaya ya yi sallama kawai a madadinsu yayi insha Allah Allah zai ba su lada saboda sun yi abin da shari'a ta faɗa wanda ya ce shi ne to kawun shi ne ya auri a babu wani abu a kawu ba ya mutu ba <laughs> baya daga cikin almuharramat minan nisa ina fata ko da yana da rai ya sake mace ko da kawu yana da rai ko da yana da rai wanda Allah ya haramta fa kusan mata abinan goma ne ko takwas ne hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa banatul akhi a ah, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ko Uh, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in da kaltun dakhaltum fihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salafa inna allaha kana ghafuran rahima kaga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce duk babu matan kawo a ciki sai manzo Allah sai kuma Allah ya ƙara wala tankihu ma a aba'ukum minan nisa illa ma na huka na kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila ku auri matan da iyayenku suka sake to sannan kuma annabi sallallahu ya ƙara ta bangaren shi yace la tunkahul mar'atu ala ammatiha in fa'altum qata'tum arhamakum ba a auren mace a auro goggonta idan ka auri mace ka auro goggonta wannan auren goggon mace bai zo ta ƙur'ani ba haramcin ya zo ta wajen manzon Allah ne sallallahu duka sai a yi including su. saboda haka babu wani abu kanin babanka kanin babanka in ya sake mace zaka je ka aure ta ina fata an gane ba a haramta ba ina fata ka ya saki mace ko yayanka zaka iya ka aure ta babu wata matsala sai dai a ce kawai mu a al'ada akwai nauyi akwai menene babu daɗi sai dai a bari a haka amma ba za a ce haramun bane ba za a ce haramun bane saboda haka sai ya nesa nesa da kawun kenan in ya aure ta ayi za a gaisa a gaisa daga nesa wannan shi ne. shine Allah sa Allahu akbar Allah ubangiji ya ba su lafiya ya sa kafara ne a gare su a su masu ka sadakan qur'ani Allah saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya karba musu akwai ni dan uwa soja ne janar wanda yake jinya a kasan waje muna roƙon Allah ubangiji ya ba shi lafiya ya dawo mana da shi lami lafiya kullun sai sun turo suna baran addu'a kun san wannan addu'an da ake nema daga bakin yan uwa fa ba wanda za ka tasan masa ka neme shi ya taimaka da addu'anka banda mumini banda ɗan uwanka in ba ka yi bato ba zai san ma kafiri ba ba zai tasan ma ba ba zai tasan ma wanda ba musulmi ba ba zai tasan ma mai bauta gumaka ba ba zai tasan ma ba maguje ba da ce ka sani addu'a in musulmi ya roƙi addu'an nan a masa don girman Allah a masa tsakani da Allah mutum zai faɗa a ciki musamman muna cikin masallacin Allah sannan kuma akwai ƙur'ani a gabanmu ayoyinsa muke fassarawa ga sunnan manzon Allah ga shi a watan ramadana ga bakin da azumi kai abubuwa da yawa fa wanda suke sa a karbi addu'an yanzu yanzu suna nan a tare da mu shi yasa kake gani ake turowa din in an ce ayi din ayi tsakani da Allah ina fata an gane Allah wangiya mana albarka ya sa mu dace Allahumma izzal islam musulmin. muslimin wa dhilla shirka mushrikin ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسان وجعلنا من الراشدين ba za mu manta da ƴan uwa da suka ba da su wajen ɗaukan nauyin tafsirai da ake a ƙasar nan ba Allah ubangiji ya musu albarka ya mayar musu ninkin ninkin ninkin ninkin baninki su ma masu yawa da kemaran Allah saka musu da alkhairi wanda suke ba da guduma wajen a zama da masallaci da kawata shi da kawo dukkan abubuwa na jin daɗi yadda za a zaunan ba matsala Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi da yan uwa da suke baro harkokinsu su zo domin sauraro nan tafsirin Allah maɗaukacin kin sarki ya ninninka muku wuraren sana'anku da kuke bari don wannan wajen Allah ninninka muku ya ninninka muku yayi albarka ya sanya albarka sannan Allah ba mu kuma ikon aiki da abinda muke ji a waɗannan littattafai masu albarka shine alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yawa iyalanmu da ƴaƴanmu albarka ya kare mana matasa Allah ba ma mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah kare mana shugaban ƙasanmu da gwamnoninmu duka da kuma jihar mu ta Kaduna duk Allah ubangiji yayi albarka yayi wa ƙasanmu albarka Allahumma kullana wala takun alaina wansurna wala tansur alaina wa sallallahu wa sallim wa barik wa anima ala abdika habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وبحمده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين